Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya duka a jamhuriyar Nijar ko VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Laraba goma sha shida ga watan Agusta. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake komawa a kan batun ɗora laifi a kan ɓangarori biyu a rikicin nuna wariyar launin fata da ya auku ranar Asabar ɗin da ta gabata a garin Charlottesville da ke jihar Virginia. amurka da mexico da kanada za su sake hawa teburin tattaunawa yau laraba don yi wa yarjejeniyar cinikayya da ke tsakanin su garan bawal sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗi cewa a shirye amurka take ta hau teburin shawarwari da koriya ta arewa yayin da shugaba kim jong-un ya ɗage barazanar da ya ta harba makamai masu linzami kanin labaran kenan shugaban majalisar dattijan najeriya ya ce majalisar za ta ba da karfi wajen kafa dokoki da za su dakile kalaman batanci da raba kawunan al'umma sai dai masu kula da lamura na cewa ba girin girin ba ta yi mai idan sun san za su iya karewa kansu mutunci su karewa na ƙasa mutunci to wannan dokar idan an yi ta mutukar za a tafi da ita babu yaudara ba ta tsaya kansu ba to abu ne mai kyau muna goyon baya Muna kuma da rahoto kan nasarar da kungiyar maharba a jihar Adamawa ta samu na dakile wani yunkurin kai hari a Madagali. Sai kuma shirin himma ba ta rago na Ladan Ibrahim a yawa wanda a yau yake tare da Kamaladin wani ɗan Najeriya mazaunin birtaniya Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake komawa akan batun ɗora laifi akan ɓangarori biyu a rikicin nuna wariyar launin fata da ya auku ranar Asabar ɗin da ta gabata a garin Charlottesville da ke jihar Virginia. Bayan jawabin da ya yi ranar Litinin inda ya yi Allah wadai da turawa masu kyamar launin fata amma bai ambaci waɗanda suka yi zanga-zangar rashin amincewa da masu kyamar launin fatar ba. Trump ya yi wannan sabon furucin ne a zauren ofishinsa da ke birnin New York jiya Talata, inda ya yi jawabi a kan sake gina kayayyakin more rayuwa a Amurka. Ba tare da ɓata lokaci ba taron manema labaran da aka yi ya koma na tada jijiyar wuya tsakanin shugaban da 'yan jarida da ke son su san dalilin da ya sa sai da aka yi kwanaki biyu kafin shugaban ya yi amfani da kalmar neo-nazis da kuma ku klux klan da kuma turawa masu tsatsauran ra'ayin kyamar launin fata. A wani lamari na daban kuma, shugaba Donald Trump ya ce shugabannin manyan kamfanonin da suka fice daga kwamitin da ya kafa na bayar da shawarwari akan masana'antu sun fice ne saboda kunya ganin yadda suke sarrafa abubuwa a kasashen waje. Trump ya faɗa wa manema labarai a birnin New York cewa shugabannin manyan kamfanonin ba sa ɗaukar aikinsu da muhimmanci idan aka zo ga kayayyakin da ake sarrafawa a gida Amurka. Trump ya kara da cewa ya sha nuna masa abin da yake gani ya kamata a yi don maido da masana'antu Amurka. Amurka da Mexico da Canada za su sake hawa teburin tattaunawa yau Laraba don yi wa yarjejeniyar cinikayya babu tsangwama da ke tsakanin su garan bawul yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 1994 wacce ta zame babbar abin suka a lokacin yakin neman zaben shugaba Donald Trump. wanda ya bayyana wannan yarjejeniya da ake kira nafta a takaice a matsayin yarjejeniya mafi muni a tarihin duniya wadda bata yi wa amurka adalci ba yayin da ta bar ayyukan masana'antu da yawa suka koma mexico duba yadda za a cike gibin muhimmin abu ne ga amurka a tattaunawa da za a yi tare da neman yadda za a kawar da hanya ko tsarin sasantawa tsakanin ƙasashe uku ke amfani da ita wajen sasanta duk wata takaddama da ta taso tsakaninsu. Wakilai da za su yi ganawa za su yi zama daban-daban don neman canje-canjen da za su taimaka masu kammala aikinsu kafin ƙarshen shekarar nan. Idan har zaman ya kai ga shekarar 2018 akwai fargaban shawarwarin za su fuskanci sarƙaƙƙiya saboda zaben shugaban ƙasar mexico da na 'yan majalisar tarayyar amurka da ke tafi a wannan shekarar Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi cewa a shirya Amurka take ta hau teburin shawarwari da Koriya ta Arewa yayin da Kim Jong-un ya ɗage barazanar da ya yi ta harba makamai masu linzami a yankin Guam na Amurka da ke gabar tekun Pacific. Tillerson ya ce za mu ci gaba da neman hanyar da za mu tattauna, amma wannan ya rage ga shugaba Kim. Yayin da akwai buƙatar yin amfani da hanyar diflomasiyya, Amurka ta ce dole ne Koriya ta Arewa ta daina gwajin makamai masu linzami da na nukiliya kafin ma a fara tattaunawar akan yadda za a kawar da makaman nukiliya a mashigan koriyoyin biyu. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Nauert, ta faɗa jiya talata cewa za mu tattauna da Kim Jong-un a lokacin da ya dace, idan Koriya ta nuna alamun tana da ra'ayin ƙoƙarin da ake yi na kawas da shirin makaman nukiliya a yankin. Ƙwararru sun ce gwajin makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ta yi ranar 4 ga watan Yuli da ya gabata da kuma ranar 28 ga watan na Yulin ya nuna cewa ƙasar za ta iya farwa yankin Alaska da ma cikin Amurka sosai. tsohon shugaban ƙasa amurka barack obama ya nuna wani hoto ranar asabar ɗin da ta gabata a shafinsa na twitter bayan mummunan tashin hankalin da ya faru a birnin charlottesville na jihar virginia yanzu wannan saƙon ya zama mafi farin jini a kafafen sada zumunci na zamani hoton ya nuna shugaba obama ya dafa karfin wata taga rataye da rigar kwad ɗinsa yana kallon wasu ƙananan yara masu launin fata daban-daban da su ma suke kallonsa daga tagar shugaba obama ya rubuta babu wanda ake haihuwa da ƙin jinin wani saboda bambancin launin fatarsa ko kuma inda ya fito ko addininsa hoton da saƙon da obama ya rubuta kenan wanda asali tsohon shugaban afirka ta kudu nelson mandela ne ya rubuta shi wannan saƙon na zuwa ne kwana ɗaya bayan da wasu turawa suka yi zanga-zanga a birnin charlottesville don nuna ƙin amincewarsu da matakin cire wani sassaƙin tsohon janar wanda ya jagoranci dakarun 'yan tawaye daga shekarar 1861 zuwa 65 a yakin basasar da aka yi a amurka wasu kuma masu adawa da wannan zanga-zangar suka ɗunguma kan tituna don nuna rashin amincewarsu da wannan gungun mutanen wani mutum kuma ya afka cikin masu zanga-zangar da mota sanadiyar haka wata mace ta rasa ranta. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Adamawan Najeriya inda ƙungiyar maharba ta yi nasarar dakile wani hari da aka yi niyyar kaiwa a yankin Madagali daga ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar wanda ya yi wa wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ƙarin haske akan wannan lamarin. Wato jiya da daddare misali karfe goma sha ɗaya na dare sun yi yunkurin shigan zuwa gizi sannan maharbanmu da muka tura wajen aiki inda suke kwana gindin dutse sai suka mai da su da wuta daga baya to wayanda akwai wanda kuma suke kwana bakin kwalta inda hanyar da suke fita daga daji suke bi sannan su din kuma suna kwanciya wajen suna jiran su bayan karfe hudu na dare sai sun yunkuri zuwa sallake kwalta sai sun hadu da wayancan sai sun buda musu wuta inda suka kashe ɗaya wanda muka samu gawan da safen nan amma ko inda aka ja jini an tafi da sauran gawaki sannan mun karbi bindiga AK47 guda biyu da tiyagas na polisa wannan ga daya wanda yanzu mun ba ma babban soja na madagali mun kai gaban shi da gawan shi wannan kwamandan su din yana ji ne kwamandan don yana da kiso sannan kuma yana sanye da wandon soja da rigan shi wanda aka kashe na da eh, bukar kimeta shugaban mahar nan da rigan shi ne shi wannan kwamandan ya saka sun addabe mu sun masa mana shekaran jiya ma sun shiga sun je sun barna sun bi kayan mutane sun zo za su fita mun buɗa musu wuta sun zubar da kayan yadda mun samu turmin zani guda takwas da gishiri ya kai irin gishirin dangoten ne ya kai guda ashirin da magi da lipton ne sun fasa shagon wuni da sun to sun zubar da kayan gaba mun karba. kamar yadda ce cikin kwanakin nan suna kai yawan hare-hare a waɗannan yankuna naku na Madagari ku ba ku tsorata ba? A ba wani tsoro don a yadda muka fita mun shiri sosai don sojojin nan mun aiki da su shekara biyu su yi mana training inda ba ma jin tsoro inda sun zancen boko haram in zai zo inda ko kayan aiki a waje mu ba ma jin tsoron zuwa su. Mun muna bukata da gwamnati ta taimaka mana ta tura mana cartridge wannan pump action da muke aiki da shi da kara mana karfin pump action din. Yanzu hmm. a dan samu a dan tallafa kara mana. don a shirye ko da ban ba soja mu yan maharban madagali za mu shiga ko har zuwa dajin sambisa ba wani tsoro a zukatan mu. Rahoton Ibrahim Abdulaziz har yanzu kan harkokin tsaro a yankin da ke fama da tashe-tashen hankalin kungiyar Boko Haram. Rundunar tsaron Najeriya ta bayyana cewa ta tura kimanin zaratan sojoji dubu biyu da nufin kare matafiya kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana daga birnin tarayya Abuja. zaratan dakarun na musamman waɗanda aka samar masu da kayan fada iri na zamani za su shawo kan yadda boko haram suka bullo da sabon salon yin kwantan bauna da kuma kai farmaki a motocin da ke tafiya bisa tituna a shiyar na arewa maso gabashin najeriya kakakin hedikwatar sojin ƙasar Birgediya general sani usman kuka sheka ya min ƙarin bayani wato kamar yadda ka sani ranar talata ita operation lafiya dole ta kaddamar da wasu rundunoni na sojoji waɗanda a turanci ake kiran su mobile strike team kamar yadda shi kwamanda ya bayani wato manjo general ibrahim Atahiru, a su za su zama kamar sojojin da 'yan katta kwana ne wanda za su daga kai ɗauki kuma ba zama za su yi ba wuri ka gani yadda suke da makamai da kuma kayan aiki to makasudin wannan runduna ta musamman kenan ta mobile strike kuma an rarraba su fanni-fanni muna fatan cewar za su rika shiga lunguna da sako duk inda 'yan ta'adda na boko haram suke inda dai aka ji labarin su sai maganin. Tuni dai matasan yankin irin su Alhaji Adamu Yaro Fataskum suka fara nuna ƙwarin gwiwa kan wannan dabara. Kamar ma yadda aka ce wannan special force din suna da irin babura da sauransu daman kalubalen shi ne a kama mutum a bakin hanya a shiga jeji da shi mota kun ba zai iya shiga ba. A yi abubuwa a shiga jeji babu mai bin wannan 'yan ta'addan amma in dai an wadatar da su da kayan aiki kamar yadda aka ce an samu wayansu mashina na fada to ina tabbatar maka su ma 'yan ta'addan za su ji tsoron yi don sun zan za su musu kwararru irin su dr Hussaini hassan sun kara da cewa yana da kyau a kuma haɗa da neman goyon bayan jama'ar yankunan karkara musamman a wannan shiya to duk abin da aka kira shi jina na musamman yana da wani salo wanda wasu ma ba za a sanar da jama'a ba domin wani salo na koye idan ka sanar da jama'a jama'a su mutanen za su canja dabaru zai iya haifar da samun ido su mutanen da suke zazzauna a wurare to su ma su incorporating ɗinsu cikin wannan salon nasu ko da ba su waya ne na sojoji kamar yadda ake bayarwa da kuma su a kullum waɗannan yaran ne ina da kyautata zaton mutanen da suke zama a karkare suna kallon su to mutanen karkara za su iya taimakawa wannan salon nasu Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria. Wai To bari mu rufe taskar rahotannin namu da batun kiyaye doka da oda a Najeriya inda Majalisar Dattijai ta ce bayan ta dawo hutu a watan Satumba za ta mai da hankali akan kan zartar da kudurin dokar dakile furta kalaman batanci da raba kawunan 'yan Najeriya da kuma na dakile ayyukan ɗaukar doka a hannu tsakanin 'yan ƙasa. Yanzu haka dai masu kula da lamura da kuma eh, sauran 'yan Najeriya suna tofa albarkacin bakinsu game da waɗannan ƙudurorin guda biyu daga Kano ga wakilinmu Mahmud Ibrahim kori da ƙarin bayani. Shugaban Majalisar Dattawan Sanata Bukola Saraki ya faɗa cikin wata sanarwa jiya cewa ƙudurorin guda biyu za su sami kulawa da ta kamata domin ganin sun zama doka. ya ce hakan na da nasaba da yadda kalamai da lafaza da ke ƙara dumama yanayi ke ci gaba da yaduwa a tsakanin 'yan Najeriya. Sanata Bukola Saraki ya yi bayanin cewa baya ga dakile yaduwar zafafan kalamai da na cin zarafi a tsakanin 'yan Najeriya mai yadda ƙudurorin guda biyu zuwa doka zai taimaka wajen hana 'yan ƙasa ɗaukar doka a hannunsu. yanzu haka dai 'yan najeriya na bayyana ra'ayinsu game da waɗannan ƙudurori guda biyu da majalisar dattawan ke yunkurin mayarwa doka Salmanu Muhammad su yanzu shugabanninmu in sun fitar da wannan dokar tun daga kansu har zuwa ƙasa idan sun san za su iya karewa kansu mutunci su karewa na ƙasa mutunci to wannan dokar idan an yi ta mutukar za a tafi da ita babu yaudara ba ta tsaya kansu ba to abu ne mai kyau muna goyon baya sunana Adamu Sa'idu gaskiya a ra'ayina shine su abin da ya kamata su yi mana ba shi suke mana ba gaskiya abin da muke bukata shine yanzu in mutum yana da aikin yi ba shi yana da ba zai yi tunanin ya je wata barna ba extra time shi yake ba wa mutum damar ya je tunani mara kyau ya je aiwatar da abin da bai kamata ba so duk irin wannan abubuwan mu shi ya kamata a yi mana a fito da wani abu da za a yi wa mutane aiki ko kuma a ɗauki talakawa matasan mu aiki wanda za su tsaya da kafa su ma su yi tunanin abin da ya kamata a yi gobe. na Dahiru Muhammad Jibrin Rogo. Magana ta gaskiya wani lafazan da ake yawan yi suka neman su kafa doka a kai wanda ake nema a raba kan 'yan kasa ko tashin hankula can bangaren da can bangaren a magana ta gaskiya dokar da za su dauka in dai ta wannan bangaren kadai za su dauka muna mara musu baya muna ba da goyon baya a kai domin tashin hankali ba shi daidai a ko ina a duniya bana tunanin wa kasan ma irin halin da ake ciki a yanzu idan kuma har za su gwama ne da wata biyan bukata tasu ta irin lafazai da talaka suke yi a kan cewa ba su yi wa mutane aiki suna zaune kawai suna ma kujera in har za su gwama da ita to ba ma bukatar wacin talaka ya faɗa abin da ba a yi mishi tunda shi ya zaɓe ya sha sa kuma sun je sun zauna ba sa kula shi da abin da ya kamata na sa da cigaban ƙasarsa. sai dai a cewar sanata masaudu el jibril doguwa wakili a majalisar dattawan najeriya daga shekarar alif da da tara zuwa dubu biyu da uku talakawa da jami'an tsaro da hukumomi na taka rawa wajen ɗaukar doka a hannu ita wannan ɗaukar doka a hannun ta shafi kowanne sassa ta yadda a takaice za a iya tabbatar da mutane kowa ya tsaye aikinsa daidai in ba ka yi aiki ba to yanzu akwai doka Saɓanin da babu wata doka da ake so a aiwatar wadda za ta jawo hankalin mutane cewar abin nan da ake yi ba daidai ba ne gungun mutane su zo don kawai an ce wani mai laifi ne su ɗauki doka a hannunsa su kashe shi ko kuma idan an zo an ce wani ya yi sata mutanen gari su ƙi shi domin ana tsammanin da cewa bara ne ba tare da an je an kai shi kotu an tabbatar da cewar yi abin nan ko bai ba kamar 'yan majalisar nan suna fakewa da waɗancan lafaza ne da sunan raba kawunan 'yan ƙasa amma suna magana ne a kansu don su kare muradunsu ne ba za ka rasa irin waɗannan ba wa ita tabbatar da cewa su 'yan majalisa idan sun faɗi wannan gaskiya ne cewar domin kansu suka yi amma ba za kuma su kauce wa faɗan irin waɗannan abubuwan ba amma idan ka sake dubawa kuma za ka ga da cewar kalamomin da ake a yanzu musamman a kan magana wato rarrabuwar kanan da su shafi arewa da kudu da kuma tsakanin jinsi wannan kabila da waccan kabila tsakanin waɗannan mutane da wannan mutane tsakanin wancan gari da wancan gari to dole ne a ce an yi doka ta ƙasa wadda za a shigar da ita cikin kundin tsarin mulkin najeriya wadda zai taka kowa birki sanata masaudu el jibril doguwa kenan tsohon wakili a majalisar dattawan najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya haɗa kai mu daina sa'in sa'in najeriya haka yake batun da kuma za mu so mu ji ra'ayoyinku a kai kenan idan muka dawo a mu na ƙarshe a yammacin yau tambayar ita ce yaya kuke gani kafa dokokin da za su haramta kalaman ɓatanci da rarraba kawunan al'umma da kuma ɗaukar doka a hannu za su taimaka wajen kare al'umma to kafin wancan lokacin ga ladan ibrahim a yawa da shirinmu na gaba imma ba ta garago Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da bakonmu Kamaluddin Kabir wani dan Najeriya amma mazauni kasar Birtaniya. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne daidai inda yake mana bayanin cewa muddin ɗalibai so kai ƙaran malami akan yadda yake tafiyar da aikinsa. To muddin bai canza ba ana iya koransa akan wannan. Yau anan za mu ɗora. Yawa Kamal ka ce ana iya koran mutum ko ana iya koran malami idan ɗalibai so kai ƙaransa ya canza yadda ke koyarwa kuma yake canzawa sosai ana iya koran mutum yanayin yadda abu idan misali sun ga cewa ɗalibansu saboda sun ɗauki abin kamar cewa shi ɗalibi kaman ambasada ne kaman wakilci ne a na jami'a idan ya gama makarantai zai je ce kaman a birtaniya kenan mu kuma can najeriya misali muna muna neman admission ne idori mm. amma su a can wurin saboda akwai makarantu da dama a garin da nake kawai akwai jami'a guda biyu to sai ka diba ga ban iya ce maka ga adadin namban jami'o'in da ke birtaniya to saboda haka idan har misali ɗalibi ya hita da notion cewa makaranta ba ta kaza kaza eh. so wannan yana iya kasancewa ya samu problem a kan makarantar wurin samu yawa wurin sababbin ɗalibai da za su ba za su zaɓi makarantar ba mm. so kuma wurin su kuma sun defending kan ɗaliban da za su zo kansu samu kuɗinsu da za su juya makaranta da sauransu ta hiyar da ita da research ɗinsu da sauransu mm. so saboda haka kowane da zai gama wurin a ɗalibi ana son ya kasance yana da yana cikin murna ya yi makarantai don saboda wannan ne zai ba shi ƙwarin gwiwa na ya je ce ma wasu su zo makaranta yanzu kamal gashi ka yi digiri na biyu mm. yanzu kana na uku mm. na tabbata ka ga abubuwa da dama kamar yadda ka yi bayani can farko mm. eh, za a so ka samu abubuwan da za ka sauya in ka je kai ma ka sanar da wasu wayanda ba su samu zuwa irin waɗannan ba samu irin wannan daman ba haka ne yanzu kaddara ka gama wannan digiri na uku ka koma gida Najeriya me kake fatan ganin in so samu ne a jami'an da kake me kake fatan ganin an canza a cikin jami'ar ka wanda yake zai saukin canji kuma kai kasancewanka wannan wuri zai yi tasiri To, ina ganin ni abin da zan so shi ne na ɗaya dai dangantaka tsakanin ɗalibi da malami wanda ina ganin wannan in ka canza ta shi zai sa yaran hasu kwantar da hankalinsu su rika ƙoƙarin gane abin da kake koya musu kanan kuma idan an inganta dangantaka ɗalibi da malami kuma sai kasance su kansu malaman makaranta ta rika ba su damar ƙarin ko da irin kamar na wucin gadi ne wata biyu uku je can ka ga yadda ake yin abubuwa wa'anda za su ƙara taimaka maka wurin ƙarin ilimi to su kuma malaman in sun zo su amfani da wannan damar su koyi abubuwa da dama yadda yadda ya kamata masu aka ce masu mm. don saboda ganin cewa sun tahi da shi gida mu ma mun koya ma ɗalibanmu saboda su taso da wannan ilimin kada ya kasance sai mutum ya gama makaranta ya zo waje sai ya rika ganin abubuwa daban-daban sai ya ga kamar bai digiri ba duk da dai ban samu wannan matsalar ba da na zo nan kasai mm. da na zo a irin mm. kan digiri na na farko mm. ban samu wannan matsalar ba amma wannan eh, ina tunanin akwai mutane da dama gaskiya da suka samu to ya danganta da irin eh, wanda ka samu ya mentarin ɗinka misali mm. ko da as project misali ya zo yana koyawa da sauransu mm. yana da impact sosai akan learning outcome ɗinka da za ka abin gani kannan kuma wuya na kamar teaching kamar ya kamata a ce akwai eh, an yi introducing kamar learning outcomes a rika abin gani eh, kamar abubuwan da zai kasance kake son ɗalibi dole minimum kafin ya fasin wannan abin ya kasance dole dole ya san su so kuma ina tunanin irin wa'annan abubuwan ya kamata ya concentrating sosai wurin gyara curriculum don saboda wannan abun suna da eh, eh don saboda yana da mahimmanci sosai akan in wa'anda suka samu damar hitowa waje wurin a abin ganin to irin wannan abubuwan gaskiya ina ganin suna da duk da dai gyaran gyaran na kuwar eh, kuma eh, na da kuma yana suna da yawa suna da yawa abubuwan da za a gyara to amma eh, kamar yadda kai magana wannan jadawali wato curriculum din me ya bambanta ko suka shige gaba kasashen Afirka idan kwatanta shi da nasu na dauka kamar duk abu ɗaya ne eh to abu guda ɗaya ne kila amma kuma matsalar shine kila kamar lanin process din kamar yadda ake hanyoyin da ake yi eh, kamar yana ɗaya daga ciki kamar misali bari in ce ma in kana karatu a burtaniya yana ɗaya daga cikin kamar dole ne ya tabbatar za ka iya kamar misali presentation kai za a yi kaman ka rika eh, tashi gaban jama'a kana gabatar da abin gani so wannan abu yana yana ɗaya daga cikin abubuwa saboda in mutum a ce ya gama digiri amma zai iya tashi ya yi eh, jawabi cikin jama'a to sai a rika tambaya daga wacce makaranta ya hito da sauransu to ya kamata a ce irin wa'annan kamar presentation su a nan kasashen eh, ne za ka ga yana ɗaya daga cikin hanyoyin da aka kamata ake tantance mutum sai ya ga mu wurin mu sai mutum ma ya kai kila aji na karshe sannan za a ce za a yi samina lokacin za a ce za a yi presentation na project to lokacin ne kila farkon da zai tashi gaban jama'a ya ce zai yi magana Riga da busa shi ta riga da To a gaida Ladan Ibrahim Adawa, kada dai ku sha'afa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 11 da minti 25 na asuba sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. Hakika dambar da ta faru a majalisar dokokin jihar Sokoto jiya a yunkurin da aka yi na tsige kakakin majalisar wani abin takaici ne. Ganin cewa yawanci idan ka ga 'yan majalisu na tada jijiyoyin wuya suna yi ne saboda bukatun kansu ba don talakawa ba. Sako daga Shehu Adamu Rajau. Shi ma mu na gaba cewa yi, bai wa hammata iska da 'yan majalisar dokokin jihar Sokoto suka yi yayi daidai. matuƙar dai waɗanda suka yi hakan suna yi ne don kare muradun al'ummar da suke wakilta amma matukar ba hakan ba to wannan abin Allah wade ne muna kira ga 'yan majalisun da su zauna teburin sulhu domin samun fahimta tsakaninsu saƙo daga Muhammad Salihu ƙaura na Moda Zamfara. Saƙonmu na gaba cewa yi hakika yanke hukuncin kisa ta hanyar ratayewa da aka yi wa wani sojan Najeriya hakan ya yi daidai. Da fatan yin hakan zai zama darasi ga 'yan baya masu niyya aikata irin haka domin babu inda doka ta ce ka yi hukunci da kanka. Saƙo daga Salihu Isa Fana da Hamza Galadima birnin Kebbi da Isa Isa Kwafsi a Sarara ƙaramar hukumar Shagari jihar Sokoto. Sanin kowa ne ƙaddara ta riga fata, amma maganar gaskiya ita ce harin da ya laƙuma rayukan al'umma a kwandiga laifin gwamnatin jihar barna ne saboda an daɗe ana gina wa jama'a gidajensu amma ba a ba su damar komawa ciki ba shi yasa suke samun mafaka a sansanonin 'yan gudun hijira Sako daga Adamu Aliyu Gulde. Sakonmu na ƙarshe a ya fara da sallama ne inda ya ce ku gaya wa gwamnatin Najeriya da malaman jami'o'i su daina wasa da ilimi saboda ilimi shine gishirin rayuwa kuma duk ƙasa da take wasa da ilimi ba za ta cimma abin da take so ba komai arzikinta don haka muna kira a gare su da su hau teburin sulhu ko a sasanta saƙo daga mutare ɗan ma'az baban khalifa jikan kande da aminu kano mai da garko da usman aliko da magun jihar yobe To a gaida Sarfilu Hashim Gumel da wasiƙun ku masu saurare ga kuma Maryam ta kintsa za ta ta mana muhimman kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake komawa a kan batun ɗora laifi kan ɓangarori biyu a rikicin nuna wariyar launin fata da ya auku ranar Asabar ɗin da ta gabata a garin Charlottesville da ke jihar Virginia. Bayan wani jawabi da ya yi ranar Litinin inda ya Allah wadai da turawa masu kyamar launin fata amma bai ambaci waɗanda suka yi zanga-zangar rashin amincewa da masu kyamar wato kyamar launin fatar ba. Amurka da Mexico da Canada za su sake hawa teburin tattaunawa yau Laraba don yi wa yarjejeniyar cinikayyar babu tsangwama da ke tsakanin garan Bawul. Yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 1994 wacce ta zama babba abin suka a lokacin yakin neman zaben shugaba Donald Trump. Trump ya bayyana wannan yarjejeniyar da ake kira NAFTA a takaice a matsayin yarjejeniya mafi muni a tarihin duniya. Wadda ba wato wadda ba ta yi wa Amurka adalci yayin da ta ba ayyukan masana'antu da yawa suka koma kasar Mexico. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi cewa a shirye Amurka take ta hau teburin shawarwari da Koriya ta Arewa. yayin da Kim Jong-un ya ɗage barazanar da ya yi ta harba makamai masu linzami a yankin Guam na Amurka da ke gabar Pacific. To da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kamar kullum za ku iya sauraron wannan shiri da sauran shirye-shirye da kuma rahotanni da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya muhawara a shafinanmu na Facebook da Twitter. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da barka haihuwa ga Hajiya Halima Adili Toro tare da mijinta Alhaji Basiru Saidu barka da samun karuwa ɗiya mace a babban birnin Washington Allah raya ya kuma ba ita da mahaifiyarta lafiya amin.